This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli. shugaban amurka donald trump ya ce zai dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan da ake shigowa da su daga canada da mexico da kuma harajin kashi 10 cikin 100 akan kaya daga kasar china kasashen canada da mexico suna ba da daman kwararren bakin haure da haramtacciyar kwayar nan ta fentanyl a cikin kasar mu kuma tana kashe amurkawa in ji sakatariyar jarida a fadar white house caroline levitt tana faɗa yayin wani taro a jiya juma'a livid bata ce ko akwai wani da za a keɓe ba a wannan matakin ta ce wannan alƙawura ne da aka ɗauka wanda kuma shugaban ƙasa ya rike su yayin da 'yan jarida suka tambaye shi a jiya juma'a trump ya ce kasashe uku ba za su sauya shawarar da ya ɗauka ba kuma babu wani abin da za a yi a kan batun harajin da zai ba musu trump ya ce zai ɗora harajin kashi goma bisa ɗari a kan ɗanyen man kanada daga yau asabar sauran kayayyakin kada da kuwa za su sha harajin kashi 25 cikin 100 Kungiyar 'yan bindigar Hamas ta sanar da sakin wasu mutane uku a yau Asabar wanda take garkuwa da su kanan Isra'ila ta tabbatar da hakan a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da faɗan da aka kwashe watanni goma sha biyar ana gwabzawa a Gaza. yarjejeniyar ta kuma tanadi shirin musayar mutane da ake garkuwa da su da fursunoni isra'ila ta amince da sakin fursunoni 90 a yau asabar a musaya ta karo na hudu mutane da ake garkuwa da su da za a sake sun ko sun hada da yardin bibas mai shekaru 35 wanda aka sace shi daga kibbutz nir oz a ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 lokacin da hamas ta kaddamar da harin ta'addanci a kan isra'ila tare da matarsa shiri da 'ya'yansu maza biyu sai dai makomar iyalinsa na cikin rashin tabbas amurka da burtaniya da wasu kasashen duniya sun ayyana hamas kungiyar ta'addanci gwamnatin trump ta tabbatar da ana ci gaba da mayar da 'yan kasar china zuwa kasar su a wani bangare na matakin aiwatar da dokokin bakin haure na amurka a cikin wani sakon martani na yanar gizo zuwa ga muryar amurka a farkon wannan mako wani jami'in hukumar shige da fice ta amurka ko kuma ice a takaice ya rubuta cewa hukumar za ta fitar da duk wani bako da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba hukumar shige da fice ta ice za ta ci gaba da korar 'yan kasar china saboda matakan tsaro ice bata bayyana aikin koren baki na gaba ba har sai mutanen da aka riga aka ta sake su sun isa kasarsu ta asali in ji jami'in na ice yana faɗa a ranar talata a wani salo da jami'an amurka suka saba magana domin saka sunan su murya amurka ta buƙaci adadin mutanen china da aka kura cikin wannan lokacin da kuma ƙarin bayani akan jigilar mutanen amma ya zuwa jiya juma'a babu wani martani daga ice labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc babban jami'in wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya juma'a cewa 'yan tawaye m23 suna dannawa zuwa cikin babban birnin lardin bukavu bayan da suka kwace ikon garin goma mai arzikin ma'adinai a gabashin congo a farkon wannan mako bayanan da na samu na cewa 'yan tawayen sun danna da kilomita 60 a arewa da bukavu alamu na nuni da suna dannawa cikin gaggawa jean pierre lacroix yana faɗa wa manema labarai bayani game da 'yan tawayen masu samun goyon bayan dakarun rwanda ya ce akwai filin tashi da saukan jiragen sama a inda suke kuma ya ce yana ganin suna kilomitoci kalilan ne da kudancin kavumu ya ce idan suka samu nasarar kwace ikon filin saukan jiragen saman kamar yadda suka yi a goma to wannan zai zama wani gagarumin mataki mai muhimmanci a ƙarshe ma'aikatan kashe gobara da jama'an ayyukan gaggawa a washington sun faɗa a jiya juma'a cewa an tsamo gawar waki sama da arba'in daga tarkacen jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin sojin amurka mai saukar ungulu da suka faɗa a cikin ruwan potomac da yammacin ranar laraba an sake fara aikin tsamo gawar waki 67 da hatsarin jirgin saman ya kashe da sanyin safiyar jiya juma'a hukumar tarayya da ke kula da kare hatsarin ababen hawa ta amurka ntsb a takaice ita ce ke jagorantar aikin binciken tare da ma'aikatan gaggawa na yankin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kungiyoyi iri-iri haka suka gaya mana. If it lie like some of our politicians, sai magana, sai magana, ni ma yana, kowa yana, suka mani fula, muka zabe su ma yanzu suke so mu wula to wallahi Allah ya fita ka fada suka kula suka jose dai mu a sa suke mu kama mura cause of living is Babu ta kila babu babu lantarki baka lanzar a fitila to ga yara suna kuka ba a fice babu kira kula yau suna mutuwa da tututtuka ina tututtuka ina ina ina wata kila. Nuna mana suke da wayon dala dala dala dala dala. Corruption, the poor niggas moving like a breeze, and I hope you got a trees, nigga. The fashion make cheese and run away to overseas, and I hope you got my trees. The reason getting richer by the is getting poor, so I hope you got my trees. kuma busy, dala dala ba abinci ga ciki kamar an da masalla amma na musake ci kamar musba'u da wasila Allah nigga, ya ce masira ya basu batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri ballaki tallaki buga masu ke kamar masiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba sai da truth for the masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin a bari ya huce na wannan makon hajiya hawa na'am alhaji murtala barka da warhaka Barka kaɗe da fatan an shigo karshen mako lafiya. Mun shigo lafiya lau alhamdulillah. Wajen hawa kamar yadda muka saba ban sani ba a wannan mako mai ji hankali. To gaskiya abubuwan da suka je hankali na suna da ɗan yawa ko in ce sun kai ɗaya biyu zuwa uku to amma na kusa kusa dai wanda ya fi jan hankali na wanda a iya cewa kusan kullum na fito na kan taka shi ma da kafata shine ganin cewa wannan karan ruwan bisa kakanan nan da aka yi wato snow ba sai ne mamaki alaji a ce har yanzu a wasu wuraren wannan eh, <laughs> wannan snow ya iya ya iya narke na ce wani wani irin ah, wani irin snow ne kamar na kamar na danko wanda shekarar da ta gabata duka yan kwanaki ya narke amma na bana ya manne ya ki narkewa yana nan to ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya na ce ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya ba irin eh, tun da ke san can musamman musamman musamman ga azumi kina ganin yadda ake ta zubawa jiki ruwa ya to da a ce a gida zan yi azumi kan lalle ita da na tafi da shi da na yi guzurin shi kam gaskiya na'am to a jiya hawa haka ne kamar yadda muka saba bari mu shigo bangaren mu na sada zumunci kuma ah, bari mu fara da ah, taya murna da kuma jaje kamar yadda da aka saba a bari mu taya murna zuwa ga iyalan marigayi alhaji bala hamza gerengi da alhaji ibrahim umar marafan deba aka auren 'ya'yansu da za a yi a yau asabar dinnan wato aliyu bala garengi da kuma amaryarsa aisha ibrahim marafa wanda kamar da muka ce za a yi shi a yau asabar dinnan da misalin karfe 11 na safe a babban masallaci na shango idrisa kuma a makarantar umar bin khattab tare da fatan za a zo lafiya kuma ubangiji allah ya sanya alkhairi da albarka a wannan aure to amin sun ma'amin mutuka raba takalman kaza na'am To wannan sakon fatan alheri ne na murnan aure ga Hajiya Fatima Kasim Mahmud. na kamun da za a yi na 'ya'yan mata da suka yi aure ko za su yi aure kenan a yau dinnan asabar ake ɗaura auren ma maryam hussein sani da sa'adiya hussein sani da za a yi a santa na alhaji ismail da ke kano street by IG Road gandun layout Kano da fatan haka adireshin yake. To muna ta yi hajiya Fatima a Kasim Mahmud murna na wannan kamu da za a yi na bikin 'ya'yanta. To madalla hajiya a za an ce ana karuwa ana murna yayin da wasu suke murna kuma wasu suna cikin jaje da alhini. Haka ne akan yi ana bikin duniya aka ce akan na kiyama ba? Haka to akan haka ne muke mika sakon jaje da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi brigadier general cosba jonathan Komu wanda shi kuma ya rasu kuma a yau ne a asabar dinnan za a yi jana'izarsa da karfe goma na safe a muwari wato a gidansa da ke muwari da ke bogoro local government ta jihar bauchi da fatan allah ya baiwa iyalai hakurin jure wannan rashi To amin sun ma'amin Allah ya bada haƙuri mu kuma Allah ya kyautata mu. To amin sun ma'amin. To hajiya hawa nan gaba kaɗan muna ɗauke da wata tsaraba wato inda wannan fili na bari ya huce ya karbi bakuncin wani babarbare. babarbare ne ya yi eh, tattaki ya zo ya kawo kan shi amma an ɗan casa shi amma dai sai masu sauraren mu su za su na ji kun fafata na ji ai kanun ku sun yi zafi daga kai harfi to haka ne to kafin mu kai ga wannan bari mu mika wato sakon gaisuwa da kuma fata alkhairi na fili a bari ya huce zuwa ga aliku Auta kafinta Yalwa wato Yalwan Ginde akwati a Bariki Ladi jihar Plateau da kuma ishaya lamu dan masanin limoro da mahmud salisu kauran namo da lawal bin hambali dan sulba sokoto sai salisu mai shinkafa song da yahuza abubakar gora gwandu da ado salati goma ga na rijau da sani mai lange-lange a wuri da usaini dangote su a jihar yobe da isa lawal magajin girgir da Adam Yusuf Basa jihar Filato da Sani mai aikin wutar lantarki ginda akwati da kuma Bashir Tela lafiyan bari-bari sai malami Kura garin sarkin noma da Ayuba Isa sarkin wato garin sarkin noma da Ibrahim Lara Gapta da Ibrahim Salisu dan Kaduna da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Bashir Mamman dan Inna Kadisau da Musa na Mahangi jihar Katsina da Alhaji Haruna Bibi Wayatar Masuwa da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. sai sakonnin gaisuwa na abar ya da zan mika ga shek yakubu musa hassan katsina da alkali liman abba shima a katsina sai malam nuhu sharif da ke daban road a unguwar sunusi limamin masallaci na unguwar sunusi bus kaduna najeriya sai malam umar hussain sai malam umar hashim prp unguwar sunusu kaduna da manjo bashir galma mai ritaya sai alhaji adamu makarfi da alhaji haruna danjuma shi ma sai profesa muhammad bello magaji da ke jami'ar amurka ta najeriya da ke yola a jihar adamawa sai wasu masu sauraron mu shehu araba hasara da ke kyabi birnin kyabi a jihar birnin kyabin kenan sai abubakar malam kare da isiya dan kishin najeriya to da fatan alheri gare su baki daya to amin zuma amin thank you hira a jahuwa a kasar hausa kin san wasu da ake kira 'yan kama a na san 'yan kama sosai kuwa amma dai ban taba je ganin su da ido na ba to amma kan waƙoƙin 'yan kama kan sanannu ne daidai gwargwado gaskiya to ban san kuke iya kuke iya kin iya wata wakan ta dan kama sai ki dan rera wa masu sauraron mu ba to fa to ni kan ina ni ina rera dan kama amma dai na san akwai wata shahararriya wanda yake cewa eh. ko ma sai ka ga na sha ko ma sai ka ga na ko ba wanda yake wallahi yunwa ba yawa dan ka to wai me yasa yan kamun su ba su da aiki sai sai magana abinci ne ina ga su ba su wasa da sai magana abinci kuma ga ba sa wasa da aishi aishi yasa nake ganin kamar an kware ki da kika ce baki taba ganin dan kama ba da idan ki to mi an na kware ban da taba gani ba gaskiya ba zan kariya ba ah, a to ai da ji da gani da kalami abin da yasa <laughs> abin da yasa ai wato duk da shiga dan kama ina tabbatar miki wato duk harka abinci ce na farko dai bayan abin da dan kama yake kiɗa wannan turun nashi dan kama duk inda dan kama yake zaki ganshi yana da carbi carbi ko to Yawwa kin san inda carbin dan kama yake to ban sani ba amma na san illa ba zai wuce irin katon carbin nan da zaka ganshi kamar zai ja kasa ko kai an wuce sanin ki ai carbi zai yi ratiya. wato abin da ake carbi da shi kin san ai kuli kuli ko ina ko san kuli kuli wallahi kuli kuli an kama suke hujewa wallahi su daura zare wallahi oh, sai sun sharbi carbin nasu <laughs> yawa to kin san carbi kin san akwai a carbi akwai liman daya akwai ladan ne guda biyu ko wanda suke dan rarrabe 33 uku din nan haka <laughs> eh kwarai da gaske to kuma na wani iri suke sa. to shi kuma abin da suke sakawa inda liman inda liman ɗaya yake a'a inda liman ɗaya yake wani katan ludayi ake sakawa na fura in ga miki katan ludayi nan da damu fura <laughs> sannan inda ladanin nan suke shi kai ka taba gani da idan ka ko kai ma dai labari ka ji haba wallahi ya zaki ce labari ni na tashi kauye ai mu wani ba akwai abin da bamu gani ba mu da muka tashi karkara <laughs> waje a ƙasa hausa sai dai a kwace na maza <laughs> to shi ke da malama hawa yanzu bari mu bawa masu sararin mu ya shakatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙin 'yan kama <laughs> to lalle kam ya kamata hankalin wai kiɗi ya bace da su su kata da tun da rashin adama yana nan duk da rashin madalla malama hauwa to kamar da muka yi wa masu sauraron mu alkawari a yau muna tare da dan majalisar wakilai ta najeriya honorable abubakar hassan fulata oh, eh yawwa ah, barbaran jigawa kenan eh to ai abinda da ma yafi bani mamaki kenan me ya kawo babarbare jigawa shine ai na fara ta a kwarai tambayar na fara masa kenan na ce ba an ce kasa ɗaya al'umma daya ba a'a to amma me ya kai babarbare jigawa sai na ce ko ya je sata ne ya je da awa. a ka ina yanzu dai bari mu bari masu sauraron mu da tattaunawar da muka yi da babarbare wanda ya kawo mana ziyara a wannan zaure namu na bari ya huce. Ali dai daga dare jihar Jigawa nake kuma sunan karamar hukuma ta Aguri amma ni dan majalisa mai wakiltar Birniwa. Birniwa yawancin Birniwa a bare-bare ne. yawa shine dama abin da zan tambaya wai to me ka san ba bari bari ne kai ma barbari jigawa kuma ko ka yawancin ko ka zo noman wake ne ai gaba daya gaba daya gabashin gabashin jihar jigawa eh. jinsi ne na akwai bari-bari akwai badawa akwai fulani akwai hausawa kuma a tsakanin jigawa da borno mm. ko da yobe mm. akwai alaka ta jinsi ta shekaru dubbai kuma lokacin da usman dan Eh, ya zo da babban mai gidan ku kenan ya zo jihadi da ya zo jihadi <laughs> eh. ya aiko takarda zai kawo zai kawo yaƙi na addini jihadi. A to ai shi kasan shehun Borno cewa ya cewa a ai mu da ma mu. Tambaya ɗaya aka yi masa <laughs> aka cewa wa ɗan hodiyo. Ɗan hodiyo mu kakannin mu tun shekara dubu biyar suke suke musulunci. Kai kuma ka zo kai sabon musulmi ka zo da abin nan. sai dai in sata za ku saboda haka saboda haka wani <laughs> wani tarihin gaba ka ji shi sata ya zo da dan fodiyo da dan fodiyo ya je ya aika dan ba zuwa ka san bai ai ba zai shi babban ne ya aika ma shehun Borno sai shehun Borno ya ce to ai mu mun ji mun mika waya kuma na yarda da magana ka gaskiya ko da dan fodiyo ya fara jihadi ba ko da ya taso ba ko da ya fara jihadi a gaskiya daular borno an san daula ce ta addini kuma ta musulunci ta musulunci kwarai da gaske saboda haka to ai shi ai musulmi kuma musulmi ba a kawo musulmi ya shi jihadi ba ai shi irin sakon da ya aika mashi ba ba shi ya aika masa saura ba don shi sakon ya wantaka ya aika mashi kuma sai ya karba eh, eh, sakon shi zai kawo jihadi suka ce sai da za ka zo sata da <laughs> za ka zo sata wanda musulmi baya kan musulmi amma to a honorable a duk duniya ta san da cewa watakila kada a ce dina ya son kai ni ina faɗa maka abin da duniya take cewa eh. ana cewa fulani su ne masu gidaje ko kuma iyayen gijin bari bari eh. amma fa bari bari kuma suna musanta wannan ya aka haka da ya samu ai ai dama abokantaka ta yaƙi ce yaki <laughs> amma ba a yaƙi tsakanin fulani da bare ba ai abin da hana yaƙin ke na yi eh. wannan tambayar hmm. dan fodiyo za ka zo yaƙin addini <laughs> mu musulmi ne eh. yaƙi musulmi kafirai yake yaka mm. mu kuma musulmi ne tun shekara dubu biyar da suka wuce mm. saboda haka sai dai in ka za ka zo sata ka za ka zo eh, sata za ka zo ba jihadi ba ah, amma ai amma ai a bari bari kun yi sunan zuwa sokoto ana sa ku noman wake ana ba ku buhun wake kuna tafiya da shi gida ah, sokoto kuma za ka je sokoto yanzu mutanen ku a daular usmaniya ba ya daular kuma yanzu yanzu hubbaran shehu da yake zama wani wani wani da ya je aikin maka <laughs> gare da hubbaran shehu daga cikin kuma mafi akasari bare barin kuma don su san daraja abu a'a fulani ne daga wajen mu a a suna zuwa hubbaran shehu masu ba ne da je maka gare kawo su ya fi bara shehu to honorable wannan irin da ya wasa tsakanin bari-bari da fulani a za a ce wasa ce wadda malam bahaushe ya kirkira irin su domin abin nan karfafa dankon zumunci da nishadi musamman saboda yaƙe-yaƙen da aka san kabilu sun yi a can baya eh. wato dangantaka ce ta ta zamantakewa mai kyau ah, mai dadewa da auratayya ni da yake ma magana amarya ta fulata na shi kuma aka yadda aka baka ai a'a ka amma ka kai za saboda kyan hali <laughs> to saboda haka yanzu ne yanzu ne kallabi zai ja hula kenan ai wannan wannan wannan kuma ma ya ja ne a kallabi ba zai ja hula a kallabi ya ba ja hula ai ba zai ja ba <laughs> ya ja hula ka zama jikan dan horiyo hular da ta ta jawo kallabin <laughs> hula ita ta jawo kan lamu <laughs> to to mu zuwa yawwa saboda haka eh, dangantaka ce ta aminci mm. ta eh, eh, wato zamantakewa mai kyau kuma ko da turawa suka zuwan da turawa suka yi yanzu ai an gwamutse idan ka duba gaba daya sarakunan na arewa yawancin mm. gidajen sarauta mm. bayan da aka yi yaƙi na usman dan hodiyo ya yi yaƙin jihadi ai yawancin sarakuna banda bauchi ai da fulani ne mm. banda kasar borno wanda dama ba a ci su da yaƙi ba kai musu yaƙi ba har bauchi inda umar dallaje ya abin nan saboda haka da farko ai fulani ne amma sun saje fulatanci ma ba sa ji sun zama hausawa gaba sun zama haɓe <laughs> sun zama haɓe gaba ɗaya yanzu ba fulatanci yanzu to honorable in ka lura kamar yadda ka faɗa waɗannan eh, ƙabilun guda yasa aka aka fito da kalmar hausa fulani hausa fulani hausa fulani eh, eh. wato tsewar hausawa da fulani to babu bari bari fulani babu hausa bari bari kenan akwai mana ana auratayya yawa to ana akwai auratayya yanzu al'adun dawa jawa na ga Juli tana daga mana hannu saboda haka tilas da jama ja birki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu a sake kasancewa tare da mu yanzu a madadin Hawa Sharif Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya. na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.